Ana maka bai ba. jama'a masu kallon mu da sauraron mu cikin wannan tasha ta mata alamin Sokoto TV barka kowa da warhaka da wannan lokaci da sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri namu na yan mazan jiya to kamar da yadda kuke gani muna tare da Baba Dogon kula da na zo kawo mishi ziyara da kuma kawo sakon Aminu Bakori to duk da haka nan kuma akwai yan tambayoyin da kun ka aiko da wasu yan muhawarori wayanda kuka san baba ya walwale muku da kai ne shi yasa ne yau tattaki ne taho mm. ba wai muna maka <laughs> barka da zuwa ya aiki ya hakuri ya kwana biyu ya fama da jama'a to madalla baba mm-hmm. mun yi hira kahin da nan sako na Aminu Bakuri ya iso ya iso ta aminu ba kuri Allah mai albarka madalla na gode ma Allah na gode mai to madalla ka gaya mai in mm. shi na haka shi na gani a cikin hilin nan mai <laughs> ta eh, kana da tuba eh, to lalle ina tuma kam <laughs> eh, dai wadi eh in dai aminu ba kuri na haka in dai shi na haka eh to wata rana sai ya ganan abin ga gasar nan sai ya gana shi hili wata rana <laughs> to wanda ga kuɗi ko sani ya dambe na wuce in su gaskiya ne ko lokacin da kana dan bidiyo yana da wuya ka samu irin su da yawa. mutum guda ya ban su gaba da haka gaskiya mm, madalla to sai maganar reza za abokinka ka san mun hira da shi ah. shekaran je ina ga baka gane ta ba reza ya ce kai ɗaya kakka sai bai rama ba amma fa mu sani cewa buguwa ya ya faɗi <laughs> wai baka ma mai ba ai alƙallan mu na nan eh ko da kuna zuwa tarihi ta ko can kun ka zo ku tona waɗanda an kai dambin nan da shi kaga duk mutanen mu suna nan mm. sai a tunan raha kan Mm. mamman raha na nan mm. wanga ƙanimin mm, maraha mm. na nan ɗan gero na nan ɗan gero gaban ɗan gero an kai ko Ga kwarai kwarai ɗan mm. gero gaba gare an kai ka gane don hashi shi kane ne reza da ni buge reza ya faɗi hajja na ya dami ɗan gero shi ma da kai ne ya ce mai haba wani ya ce habawa ne tutun da abokan dambe na yanzu abokan dambe don rogo ya kashe reza Mm. kallo nan ba don can ba su ganin ka kakacewa cewa. Eh. ka to ka asa dambe mm. to ka gani shi ina dambe da shekari mm. shekarin bako shi amma wannan dan gero bai taba ko da wargi sai dai ganin shi gurwa na shiga sani kuma har gobe in ni ganin shi a gurwa na shiga sani shi dan gero dan gero wato shi na da kirki wallahi na da kirki don wane a abokin gaban dambe na ya kashe ni kashi guda na mai guda mm. shi shekare shekar mai yan laya kan ko na san shekar mai yalla laya to shi gero ɗakin gari kun taba dambe da shi abokin kana halan to ba mu yi dambe da shi ba don ko da gero ya taho bin ne gamsu a dambe wuri guda na muke ƙungiyar mu guda mm. duk wanda ya to ba gabace muna nan zaman gurma da shi muka dambe har da gajere ba kai dambe da shi ba ah, gajere har da bayan ga aboki na nahiya zakuwa har nan inda nake ah, gajere nan dare ne ya rasu ya rasu shi ma mamman mai yasin bakwai bako mamman mai yasin mun yi kai ah, kai dambe da mamman mai yasin mun yi dambe su kuto akwai kisa tsakanin ka da mamman babu to shi me hada ka da mamman mai yasin dambe tunda tunda daga guda kuke duk gurum haɗa muke mm. abin da ya gamu da mamman mai yasin mm. ka san na faɗa ma nan Mm. an ɗauke ni ƙaramin ɗan an ɗauki lumu babba na'am da mun ga tashi mun ga sokoto kuma tun nan mu gurma ɗa mun ga mai kai mm. duka yan kungiyar mu mun ce damben gundumi da lumu mm. kada mu kada hiban nan muna bi da harkar mu sokoto in mun tafi gaskiya don in sun ka shigo barka ta hili suka yi kuma mu ba mu jin daɗi haka nan ba ku jin daɗin haka nan kuma ga su manya gare ku wallahi ga su manyan mu wuri guda muke kungiya guda gaskiya ne sannan lumu ubangida na na mm. don muna wuri guda ta da ban ta rasa mm. amma na hisson gundumi gundumi don shi a gurma da na gaskiya da ni <laughs> lumu ba gurma dan gaskiya ba ba gurma dan gaskiya ba koma jamus ko dai ko can ba gurma dan gaskiya ba ah, shigowa dai ana gama dan bulai yaki dan dan bunza bulan yaki fa kace can yake ba yola birni shike ba to ba duk can bulan yaki ba duk an bulan yaki wato ko da lumu zai buga ma ma da lokacin nan ku duk a matsayin jamus ka kallo ne mm. mukan zama haka nan dai ka ɗaukar zaman jamus to mun ka ta yi eh. sokoton nan muna nan muna nan da shi mm. sai Allah ya hukunci mun ce in gundumi ya hito mm. lumu ya hito duk mu sa kayan mu mu su ɗaya cikin hili mu ta fito su ka gane mm. mun rige mun yi haka ran mm. nan sai lumu kuma sai ya tuɓe mun ka tuɓe sai ya shigo cikin mu mun ka shigo hili mu gurma da gundumi bai wada hitowa ba mm. can sai gundumi ya hito ran da gundumi ya hito sai umar mamman mai yasin yayyo karere ya to ya aiki lumu muna tsaye haka sai ya kama lumu ni ko sai ni kama ka ki bari eh to mun rige mu ya daidai na mu gurma da kanmu sa kanmu cikin kwarai cikin rigima su ba eh kaji abin da yasa mun kai da mun da mamu mai yasi ta amma dai bai kisa ba babu kisa shi ma mai dan gatari ba kai da shi ba ko mai dan gatari wuri guda muke shi ma duk wuri guda muke ko ko ai ka san shi ne wani dogon yawo ba gaskiya ne hmm. akwai dan dambin da aka ce ma umaru Yunwa dambe mm. kun yi dambe da umaru Yunwa dambe umaru Yunwa dambe mun yi dambe ko guda ba mun yi dambe je ga Allah dai bai kashe ni ban kashe shi to shi ka bin ka bashin kisa babu mai bin wani ko guda bai mm. kasan ba ban kasai ba baka kasai ba bai kashe ka ba mm. to ai akwai goma arni a goma arni ce ma shi amarya guda mun kai ya jice ya fadi kwance ga ƙasa goma arne ka ba arne kwance ga ƙasa wallahi ga ƙasa arne ya kama ƙasa shi shi bai buge ka ba duk dambin nan da an kai ya buga wanda a bugu don ga kaina nan yanzu haka eh ban mantuwa da bugu ne don ga rahi nan ga kaina shi yayi min shi sai da ni ni da ina ma'ana da ya buge ka sai da kan ya lotsa sai da ya lotsa da kaina amma ta ai duk da ni jiya don ni buge shi a kai ka buge shi ah. ko dole kai ko kai don shi sai da an ga tasayi gaskiya ne gaskiya ne to bancin shi akwai isu dan kwara isu dan kwara mun yi dambe guda mm. je gaban komai yi ku sake yi da kai da iso dan mm. kwara ba don ko mun tashi ya mun ja shi Ahmadu bai bari don ya zama daddala tai Ahmadu Makera Ahmadu Makera ya madaddala <laughs> iso dan kwara eh. da madaddala Ahmadu da sun kai duk ya bugi abi ne gaskiya ne gaskiya mm. ne gaskiya ne wato shi Aminu Bakori wanda ya aika sakon nan baba so da ya kai ta min magana a shin wai shin dan um, umaru shin wani dutsi na ya sama cikin hannun nan ko kuma guba ce ko kuma iya keta ɗaita ga ya suka naɗi da su don an ce naɗin naku kala kala na da wasu ƙari suka sawa su sami hannun su ƙari ya ƙara da abin nan su sa dalma mm. wasu kuma zare dai ne iya zare shi ya ce to shi ya rasa mi wata ƙeta ce dan ga dan umar wanda ya kawo mutane shina shina shina shina shina can So akwai abubuwan da suka sawa suna sa guba mm. suna bugu amma wanda a hulu shi su guba ka kasuwa mm. don ni mun yi dame da shi ya yi mai haƙarƙari wadda hika so mm. amma Allah bai sa ya kashe ni ba ban kashe shi ba dan bin mu biyu kuma duk wanda aka so ya samu ya samu don ya kai babin Mm. ni gashi mun yi buga amma bai iya ban iya magana ban iya bi ne bai iya bi na amma muna nan tsaye kuma Allah da iko ne bai kasan ba ni eh. ko bai faɗi ba eh Allah ya kawo maka sauki an ka ce a bashi haka nan ka ji a haka nan dan bai ya isa eh <laughs> ka ce dama haka ka buƙata wallahi babu daɗi <laughs> nan dama haka ka buƙata. ka san rabi rabi na hanci na hanci rabin na hanci rabin na hanci eh tun na ya sun yi taho tahowa sakkwato su kalla shusha eh, na su mm. abin na hanci kalla shusha na yaro na kalla a yaro ni kalla ma yaron na ya kira ni gaba ya ce min to to damben nan da kacce ka wahala wai kashi kai shi wani kalla shusha na ya kira ni ya ce min wai buge kai kai da ne don Allah shawara ki da mutum Allah duk maganganun nan da kai da wuta dan lare duk maganganun da kun kai ba gaskiya bane maganan nan ta kacin da yace wai wai bu wahalar da kace ka sha ita dai a gaskiya <laughs> kai kai kai kalla shushana abin da yace tai garan bahago na ba hago ka san wuyar dambe gare wuyar lamari gare misali in ma ka kadurta ga kanka ba ka san yin wasa da shi rana ya buge mu da mamman da sayin da su a rana argungu mm. mun sun yi dambe da mamman ya buge mamman mun ji ciwon bugun matina hayan buge mamman. Ah, oh Martina. Martina. Martina. Kalla kai maka magana shin kalla shushana. kai kalla suna susa na hona san ko ga nan ni wallahi in raka matsa mina ce mu ga mu argungu idan bi gobe <laughs> wai ko gobe in yana ji in sha ji ka ce mai in ya ji na mu ga mu argungu wallahi ban bari ni dai in kowa ya bari ayi shi ban bari ayi gaskiya tun da ka tuba tsakanin <laughs> to haka kawai yayi tsayi ne yace wallahi wai wai wai wahalan nan da kace ya baka kashe kana ya kin faɗi dai na kai ni ce ya shiga kai kana ya kashe ni ga dambe ai ni ba ni kashe ba wada ba Ka faɗa min wallahi. Eh, duk wanda ya kashe ni ba faɗa ma ba. Ka faɗa min kwarai da gaske kwarai da gaske. Inda. da ma kuman man ne da mun kai dambe mun yi dambe tara. Mm. Babu inda kashe ni duk waƙar da mai tuwa ka yi a kan dogo ne ko ka gilma shi. sannan ni duk kashe ni wallah ai inda ai shi abinda ma mai turaren ka faɗi ma yayi yawa cewa ai shekara ta bakwai shi na raba ka da mamma mm, wai wai sai da yayi shekara bakwai duka kama mamman ya hana wai shegen ɗana wai dan nufi ai ai in ba don ƙane ne da abokina dan kurkutu eh eh tura da eh, ni kai mai Allah to auta abokina na wallah duk damben da muka yi ga sannan eh. wallahi da an ɗebe karar dambe muna wuri guda muka yawo duk ɗaya za mu yawo da shi da shi autan mai tunari dogo mai tunari. Mm. dogo na mai tundari mm. waɗanga in na rasa ganin kowa in bar garin ga wuri guda muke kullum gaskiya ne gaskiya ne to dan ban nan naku da mamman ma baka yi mana bayanin cikakken bayan mun hiran nan wasu ke cewa wai da heda he kuka yi wai a hannun kai kwabe kun kun kai da fara kai da mamman an ka samu kuskure hannun kai ya kwabe sai ya riga ka to <laughs> don Allah gaskiya daga dan abin da ka faɗa ma hakikanin gaskiya awo ni shi ne ka sani batun ga da an kai lalle ni dai na kai mamman dafa mm. ya dunguza na dunguzai mm. to lokacin duka mawa gwace duk abin da ya bayyana na bayyana da hannu ya kai a ƙasar da ne kuma <laughs> eh. kowa gadon nan ya san ni dai ba ruguja ni ƙasa ba mm. amma lalle hannun ga wuce ya gwace muna da juna ya gwace kai ƙasar dafa ka ka san mai dambe bai gane abin da ya bugai hmm. amma yan kallo na gani ko kwarai da gaske kai ba kama san ka an buge ka ba sai da ka ji ka kasa ya ka dai na gano na da kasa na'am na'am gaske Allah ba ni kanin gaskiya maganar da ka ji na faɗa ma kada ka ji tsoron faɗin ta duk abin da faɗa ma ga dambe eh. wallahi in taka mun kai mutu ya min bugu guda ni faɗi na faɗa kana faɗi tabbas tabbas tun daga gashi ka ce a faɗa ma duk duniya duk a faɗa ma kowa mamma ya saka ritaya ka faɗa ma kowa bakin nan mai yashi ban kuma da mini kowa ba wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne bakin nan baba ni harkar nan ta dambe akwai abin da nake son in tambaya dama hmm. wanda in ba mutum ba dambe ba bai sanin wannan hmm. wani za a buge shi Ka ga daga bugu ne ya faɗi zaune hmm. amma kuma ya tashi ba ka ganin alamun yana dafa inda an ka bugai ko ciyo ko wani abu hmm. shin ku lokacin akwai abin da mutum ka sha da an bugai ya faɗi kuma bai jin ciwo sai dai ya ji shi ya faɗi ko mika faruwa <laughs> ko ciyon dai na abai ya bude baki <laughs> duk wannan so da yawa ka ganin an bugi mutum ya kakkaɓe ya tashi yana cizon yatsa amma bai dafa inda an ka bugai ai bugu duk ka ji ciwo ne baka faɗi ba bai bugi ka bugu ha in ka ji ciwon bugun da an ka yi ma ce bugun ga kan minto kana nan da hankalin kanka kana nan tsayin ka na'am amma wanda zai kai ka ƙasa ka faɗi ƙasa mm. shi hita batun komi mm. wallahi baka sani kuma baka jin ciwo ne sai dai mm. in mugun bugu na an gama duka sai ka ji inda aka buge ka nan shi na ma yana yana ma ciwo yana ma ciwo wannan gaskiya ne a wazuna ya kai ba bai a zo a yi gyara a zo a yi gyara kwarai da gaske Hmm. wato a takaice in dai ka ji ka kana haɗin nan ciwo menene baka hadi ba baka ba, baka kai ƙasa ba amma da ka haɗin nan ko menene yana hita wallahi da ka hadi hmm. da ka ji bugun da ya kashe ka baka jin ciwo ne wallahi Allahu akbar to ni abin ga ya dade yana ban mamaki sai ka an buge mutum ya sauri ya miƙe. kware ah, da gaske, ko haɗuwan da ka ga ya halayya san san da yi da. bai sani ba ai ya san da ita ya faduwa a'a bai sani ba wallahi <laughs> lalle mutum ya san zai faɗi bai abin nan sani to baba mun gode kwarai da ka ba mu lokacin kamar ka tattauna da kai cikin wannan shiri na yan mazanje amma kafin mu abin nan za mu bakku da wannan waƙar ta mai turare wadda baba ya ce kaza hina ya mai shekara ta mm. goma wallahi mamman bai kasai ba sai ba waƙan nan shekara ta goma da yi sannan Mamma ya samu sa'a ya buge baba. To za mu ba da wannan waka ku ji abin da mai turare ke cewa game da shi a dogon kola. Madadin waɗanda suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku. Musamman Leli da ka ɗaukar mu hoto da kuma ɗimbin mutanen da sun ka taru nan suna kallon mu. Ni al'amin nake cewa Ɗan wajen birnin kadin haki, dani da kai mahe su lake, dina tun da nan gaba da ya garkuka, na adina tsawon mota birnin kadin na ya birki, dani da kai mahe su ta na adamu ita ya kurma da suka haru tsalle mu da zaka. kowa jin ka kai da kai ya ka dambe fada ba dogon kola dogo shekara bakwai ina raba ka da mamman kana ganin laifina yanzu na bari kun ga iza na ga dogo da kola kwanciyar da ba ni ba ku toro dogo ni ta ni kai kacin gudun alai kama ya dauke ki ina je da ma ce ba ba